wanda ya zo daidai da sha bakwai ga watan uku haka ne a gregorian calendar 2024 don ci gaba da darasinmu na tafsirin alkur'ani mai girma da muke a wannan masallaci mai albarka masallacin alhaji abubakar yaya arabi allah maɗaukakin sarki masa rahama ya kuma ainihin wato gafarta masa wanda muke yake nan a cikin anguwar cikin garin gombe a nan anguwar bolari akan titin mai tama yusuf sile idan jama'ar musulmi ba su manta ba a muna nan a cikin wannan sura mai albarka a suratu almujadala mun kwana a nambar aya ta shida yau za mu tashi akan nambar aya ta bakwai alarma mai allah ya ce أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم نعم. من همزه ونفخه ونفثه ألم تر أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة نعم ولا خمسة إلا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا ثم ينبئ ينبئهم بما عملوا يوم القيامة نعم إن الله بكل شيء عليم الله سبحانه وتعالى يتي ألم ترى shin baka sani bane kai mai karatu ko baka gani bane kai mai karatu ko baka fahimta bane kai mai karatu annallah lallai Allah ya alamu ma fi ya san abin da ke cikin sammai wa ma fil ardi haka kuma ya san abin da ke cikin kasai yana sane da abin da ke cikin sammai da kuma abin da ke cikin kasai ma kunu min najwa thalathatin baya kasancewa daga ganawar mutum uku illa huwa rabi'uhum face Allah madaukakin sarki ya zama shine na su wala khamsatin ba wata ganawa ta mutum biyar illa huwa sadisuhum face Allah madaukakin sarki shine na shidansu wala ajna min dalika babu ganawar mutane ƙasa da mutum hudu ko mutum biyar wala akthara babu ganawar sama da mutum biyar ko mutum hudu illa huwa ma'ahum face Allah madaukakin sarki yana tare da su aina ma kanu duk inda suka kasance thumma yunabbi'uhum bima amilu yawmal qiyamah Allah ce sa'an nan kuma daga ƙarshe a ranar tashin alkiyama zai ba su labarin abin da suka tattauna ko suka aikata ko suka yi a wannan ganawa tasu inna Allah bi kulli shay'in alim lalle Allah madaukakin sarki mai sani ne ko masani ne dangane da komai Imam Ahmad bin Hanbal yace iftataha al-ayata bil ilmi thumma ikhtatamaha bil ilmi Allah ya buɗe wannan aya da maganar ilimi kuma sannan ya rufe wannan aya da ainihin wato maganar ilimi da ya ce alamtara annan anna ya alamu alamtara annan anna ya alamu shin ba kai duba ba cewa Allah ya sani sannan sai ce inna Allah bi kulli shay'in alim Allah kuma masani ne akan komai ya buɗe ayar da maganar ilimi ya kuma rufe ta da maganar ainihin wato ilimi to wannan aya ɗaya ne daga cikin ayoyin da suke nuna wato ma'iyyar Allah subhanahu wa ta'ala ma'a khalqihi wato kasancewar Allah maɗaukakin sarki tare da halittunsa Za ka ji Allah ya keɓance wasu mutane ya ce inna Allah ma'a sabiri inna Allah ma'a alladhina taqaw wal hum muhsinun inna Allah ma'a muttaqin da dai shawaransu Allah yana tare da masu tsoron Allah Allah yana tare da masu haƙuri Allah yana tare da masu tsoron Allah wanda suke kyautatawa to wannan irin ma'iya ce in Allah ya ce yana tare da ainihin wato halittar mai ake nufi da irin wannan ma'iyya din to sai malamai suka ce akwai ma'iyya wanda ta shafi ma'iyya ilmiya babu wata ma'iyya ta ubangiji wanda take nuna ma'iyya ce zatiyya babu ita duk alqur'ani da sunnar annabi muhammadu sallallahu alaihi wa sallama babu inda Allah ya bayyana kan cewa ma'iyyar da yake da ita da bayansa ma'iyya ce zatiya. ma'ana ma'iyya ce ta zati shi da kanshi Allah yana tare da mu a nan ba haka abin yake ba abin da hakan ke nunawa kawai shine Allah yana tare da mu da iliminsa Allah yana tare da mu da jinsa Allah yana tare da mu da ganinsa wannan duka yana tare da mu lakin na zatuhu fauka sabi'i samawat sai dai zatin Allah yana sama da sammai guda bakwai ina fata an fahimci magana alarma Allah ya faɗa ce ce taha da farko tukuna bismillahir rahmanir rahim na'am taha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 an koma karatun zuwa yiwuwa itace da kara don hura wuta a yi karatu kenan ka ji ha babba ko ha karami ko ha saɓe ko jin saɓe ko ko taguje ko baguje an gane magana da kyau ko to shine Allah ya ce ha babba ko tsamal hannu ha babba ba ha wanda malamai suka ce Allahu a'lamu bi muradihi bi zalika inda duk ka kewaya ka kewaya ka dawo ba za ka taɓa sanin me Allah ke nufi da wannan tsawal hannu da wannan ha'un ɗin ba wannan Allah ne ya bar wa kansa sanin me manufar mafi kusan fassarar da malamai suka yi wa irin waɗannan huruful muqatta'a suka ce shine ku kafiran makka da kuka ce wannan qur'anin kun ga damar ku yo irinsa kun ga dama za ku iya kawo kamarsa har ma suna cewa launa sha'u na ƙulla mithla hadha da mun ga dama mu ma ai da mun faɗi irin abin da ka zo da shi ya kai annabi muhammad to sai allah ya ce ba matsala ɗamal hannu ne da ha'un mimun ne da ya'un ɗamal hannu ne da sinun da kashe shi. ina fata fahimta su ne aka haɗa aka yi ƙur'ani da haka in kuna ganin za ku iya ku ɗauki waɗannan haruffan kuma ku je ku yi ku irin ƙur'anin wanda yake da balaga da zalaƙa da azanci da iya magana da gaskiya irin ta alƙur'ani to wannan ita ce mafi karancin fassara da malamai suka karba amma duk wani abin da za a fassara cewa ɗaha ɗin nan ana nufin kaza Hawun ɗin nan ana nufin kaza alifin ɗin nan ana nufin Allah lamun ana nufin Jibrilu mimun ana nufin Muhammadu sallallahu alaihi wasallama wannan duk ba magana ba ce ba fassara ce ta magabata ba fassara ce waɗanda take ta 'yan turmi ina fata an fahimta masu fassarar turmi an gane magana da kyau ko amma magana gaskiya ita ne ba wanda ya san ma'anar waɗannan harufa sai Allah sai Allah ya ce ma zanna alaikal qur'ana litashqa Allah ba Allah bai sauke maka ko ba mu sauke maka qur'ani ba ya kai annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam litashqa dan ka sha wahala ko dan ka gaji dan ya gajiyar da kai dan ka taɓe dan ka samu kanka cikin kunci da bala'i da masifa Allah ce ba dan haka muka sauke maka alqur'ani illa tazkiratan face wa'azi ne da tunatarwa liman ya ga wanda ya ji tsoron Allah na fata an gane illa tazkiratan liman ya sha ƙurani tunatarwa ne wa'azi ne jan hankali ne amma fa ga wanda ya ji tsoron Allah domin Allah ya ce wa zakir fa inna zikira wa zakir fa inna zikira fa'ul mu'mini wa zakir Allah ya ce wa azantar tunatar karantar yi wa mutane gargadi fa inna zikira sani dai lallai kai gargadinka ko wa'azinka ko jan hankalinka ko nuna halal ko haramun ɗinka ko faɗa wa mutane kaza laifi kaza daidai ba wanda ke wa amfani illa muminai fa inna dhikra tanfa'ul mu'minina wannan ambato da wannan tunatarwa da wannan wa'azi to mumine kaɗai ke wa amfani wanda duk kaga wa'azi na iya gyara masa rayuwa to alama ce da take nuna hi musulmin arziki ne mai imani ne ina fata an gane amma kangararre fanɗararre bauɗaɗɗe kautacce wallahi ba wa'azi kai ba ko me kai masa wallahi ba zai taɓa gyara aikin shi ba don haka ka gane ka auna kanka na auna kaina mu auna kanmu shin wa'azi na mana tasiri wajen gyara rayuwar misali kai mashayi mai shan kashi marisa kasha kafso in aka ma wa'azi cewa can wannan marisar da kafso din bala'i ne gare ka yana sawa ka daina ka firgita ka razana to alama ce ta kana da imani domin Allah ya ce irin ka ne wa'azi innamal mu'minuna alladhina idza dhukira Allah wajilat qulubuhum na'am wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imanan wa ala rabbihim yatawakkalun Allah madaukakin sarki ya ce innamal mu'minuna alladhina idza dhukira Allah ko idza Allah mu'mine na gaskiya sune waɗanda idan aka ambata Allah wajilat qulubuhum sai zukatansu su raurawa zukatansu su girgiza hankalinsu ya tashi su dinga tunanin to gafa aya an ja kuma wallahi ta shafe ni ta shafi rayuwata ta shafi mu'amala ta ta shafi aiki na ta shafi zamantakewa ta ta shafi aiki na ta shafi mu'amala ta da gidana da iyalaina da ofis ɗina ta shafi mu'amala ta da wance da muke yi ta banza da wane da muke yi na banza ya shafi gidan rawa da nake zuwa ya shafi gidan baɗala da nake zuwa ya shafi iskanci da shegantaku na minal jahirina da nake yi allazina idza dhukira allah wajilat qulubuhum su ne wanda idan aka ainihin wato kira ayar Allah aka ambaci Allah aka yi wa'azi hankalinsu sai ya tashi wa idza tuliyat alaihim ayatuhu Allah ce idan an karanta musu ayoyinsa kuwa zadatkum imanan wannan abin sai ya kara musu imani wa ala rabbihim yatawakkaluna kuma ga ubangijinsu suke dogara na fata an fahimci magana Allah ya faɗa dangane da munafukai alaramma ya ce idan an sauke aya daga cikin وإذا ما أنزلت سورة فمنهم من يقول أيكم زادته هذه إيمانا نعم فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون نعم واما الذين في قلوبهم مرض فزادتهم رجسا الى رجسهم وماتوا وهم كافرون الله مدوكاكين سركيتي واذا ما انزلت سوره idan aka sauke sura ko aka ja aya faminhum daga cikin munafukai wallahi ka kasa kunne ka ji in dai an ja aya haushi kake ji ka shiga cikin waɗannan mutanen fa wannan shine gaskiyar magana in dai an yi wa'azi takaici da bakin ciki kake ji baka jin cewa abin da ake daidai ne ya kamata a ci gaba baka jin cewa wannan hanya ce da aka zo ma da ita ta samun tsira wallahi tallahi an loda ka a layin waɗanda Allah ya ambata a ayan nan wa idza ma unzila suratun Allah ya ce idan aka sauke sura faminhum daga cikin munafukai mutanen banza man ya kulu akwai wanda za ka ya buɗu baki ya ce wa ‘yan uwansa ayyukun za ta hadhihi imana ni da Allah a cikin kwaye ne wannan ayar ta ƙara masa imani da Allah ni yawa na kaji ɗan ji wani abu kuwa wallahi ni ban ji komai ba wallahi wallahi ni ma dai ban ji komai ba wallahi anta munafiqun haka Allah madaukakin sarki ya faɗa in dai aya ba ta sa kaka higa taitayinka wani ma fa wallahi tallahi da music ne wai yake shiga yi shi wai wani idan ransa ya ɓaci in yana neman nutsuwa sai ya kunna sangaya la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin sai ya kunna dan mazari mazari sannan yake akwai mazarin wutar jahannama wallahi tallahi ko ya kunna labari na ko ya kunna gidan badamasi wannan badamasi wannan badamasi Allah ka shiri wannan badamasi wannan badamasi ya zama mutane bala'i wallahi Fa minhum man yaqulu ayyukum zadatu hadhihi imana Allah ya ce fa amman ladina amanu amma waɗanda suke muminan na gaskiya fa zadatuhum imanan su kan irin waɗannan ayoyin suna ƙara musu menene imani ina fata fahimta wa hum yastabshiruna kuma suna yi wa junansu albihir da cewa wani ina ka tafi da za an yi wa annabi Muhammadu wahayi sallallahu alaihi wasallama ka ji ayar da aka saukar kuwa ai ta ce ayi kaza ta ce ayi kaza ta ce ayi kaza ta ce kar ayi kaza ta ce kar ayi kaza kana ina lokacin ce wallahi na tafi gurin kaza na tafi kaza na tafi kaza to maza maza ka zo in koya maka abin da aka sauka dazun nan aka saukar manzon Allah wa hum yastabshiruna suna wa junansu albishir da ayar Allah ta sauka amma Allah ya ce wa amman na fi qulubihim maradu waɗanda zukafinsu akwai cuta akwai rashin imani akwai rashin gaskiya akwai sabo akwai ayyukan asha da baɗala da shegantaka fazadatuhum rijisan ila rijisihim ya ta ƙara musu ƙazanta da datti na shirka dattin bid'a dattin zalunci dattin sabo ila rijisihim akan irin kalar dattin da dama can suna da shi la ilaha illallah Allah ka tsami tsabi daga cikin irin waɗannan mutane fazadukum rijisan ila rijisihim Allah ya ce wa matu wa hum kafiruna ko sai su mutu kuma suna kafirai suna fasikai suna mutanen banza Allah ka tsami tsabi daga cikin irin waɗannan mutane saboda haka sai ka kwatanta kanka ya kake dangane da al'amarin ubangiji subhanahu ta'ala? ya kake dangane da irin waɗannan al'amura to shine Allah yake cewa Allah yana baka sani bane kai ne karatu to lalle Allah yana sane da abin da ke cikin sammai da sai ga baki daya ma yakunu min najwa thalathatin babu wata ganawar mutum uku illa huwa rabi'uhum face Allah shine na su ma'ana duk inda kake ka sani Allah na tare da kai wallahi ko ka ɓuya Allah maɗaukakin sarki yana nan a cikin inda kake kuma yana kallon abin da kake aikata na fata a fahimci magana Allah maɗaukakin sarki ya faɗa mana alarma a cikin suratul mulk yace innal ya yakhshawna rabbahum bil ghaib إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير وأسروا قولكم أو اجهروا به نعم إنه عليم بذات الصدور الله إن الذين يخشون ربهم بالغيب lalle waɗanda suke jin tsoron ubangijinsu a halin sun san baya gurin amma yana kallon su ko kuma su sun keɓanta daga barin wasu mutane ba wanda ke ganin su sun buya a wani guri ba wanda ke ganin su amma tare da haka suna jin tsoron Allah ba sa saba wa Allah ya shauna rabbahum bil ghaibi Allah ya ce lahum maghfiratun wa ajrun kabir suna da gafara ta musamman da lada wanda yake mai girma Allahu akbar da lada wanda yake mai menene mai girma sai Allah ya rufe magana ya ce wa asirru qawla in kun ga dama ku sirranta maganar ku a wajharu bihi in kun ga dama ku bayyana shi huwa alimun bi zati sudur wallahi Allah masani ne dangane da abubuwan da kira za suka killace suka ajiye suka taskace don abin da ka boye da abin da ka bayyana Allah yana sanar da shi ina fata an saboda haka wannan duk yana nuna mana ma'iyyar Allah ma'a khalqihi bi ilmihi wa bi sam'ihi wa basarihi yadda Allah ke tare da halittunsa bi ilmihi da saninsa wa bi sam'ihi da jinsa wa bi basarihi da kuma ganinsa قال لا تخافا إنني معكما أسمع وأرى النبي موسى ده النبي هارون لو كتن ده سكت فضاسي وفرعون وأز فسي الله مدعو كتن سركي لورا كمان سنصورتا سبو ده النبي موسى ɗaya daga cikin yan fadarsa wanda yake a fadar fir'auna yake amma yana kawo annabi musa rahoton duk abin da ke faruwa ya faɗa masa yace innal mala'a ya na bika in wa qala rajulun mu'minun min ali fir'auna yaktumu imana na'am ataqtuluna rajulan an yaqula rabbi allah wa qad ja'akum hmm. wa qad ja'akum بالبينات من ربكم نعم وإن يك كاذبا فعليه كذبه نعم وإن يك صادقا يصبكم بعض الذي يعدكم نعم إن الله لا يهدي من هو كاذب كفار الله مدوكتين سركي يا فدا mana dangane da wancan mumini wanda ya ɓoye imanin kansa ya gaya wa annabi musa cewa innal mala'a ya atamiruna bika wa kadu ya ka. إن الملأ يأتمرون بك ليقتلوك فاخرج إني لك من الناصحين فخرج منها, فخرج منها خائفا يترقب قال رب نجني من القوم الظالمين يجي أما سيتي للي ودن متانا فرعون دشيد سوء سنة سنة شريا مكا ماكرتي kuma suna so sai sun kashe ka na fata fahimta don haka fakharut ina baka shawara ka fita inni laka minan hina ina cikin masu yi maka nasiha kar ka yadda tun maka Allah ya ce fakharaja min ha khaifan Ya he fita daga cikin garin Masar yana mai tsoro yana kuma tunanin abin da zai biyo baya ina fata an fahimta ya fita a tsorace saboda tunanin cewa abin nan fir'auna yana shirya kashe shi da shi da mutanensa kala sai ya ce rabbi ya ubangiji najjini min alqawmi zalimin Allah ka tsayar da ni daga mutane azzalumai to shine da Allah ya turo shi da shi da annabi Haruna su dawo su zo su yi wa'azi kaga tun da garin da ka gudu kana tunanin za a kashe ka kuma an ce ka dawo kai wa'azi ai kaga dole ka tsorata ai ko wannan tsoro ne na ɗabi'a wanda babu wanda baya jinsa tun daga kan annabawa har manzanni tsoro ne na ɗabi'a kowa yana ji amma tsoro na tunanin za su cutar da kai wannan da annabawa da duk muminai ba sa tsoron wani sai Allah subhanahu wata'ala ina fata an gane to shine Allah madaukakin sarki ya ce musu la ta khafa kar ku ji tsoro da kai da annabi haru ni ma'akuma ni ina tare da ku ma'iyya ilmiya ma'iyya abin ainihin wato ilmiya sam'iyya basariya ina jin ku ina ganin ku kuma ina da ilimi akan da zai faru sannan kuma zan ba ku gudunmawa da taimako ta yadda fir'auna da hida da mutanensa ba za su iya cin muku ba ina fata an gane ubangiji madaukakin sarki tunda mun ce baya ko ina to dole kuma mu faɗi inda yake to da haka a cikin suratul mulk din dai alaramma Allah ya ce a amintum man fis sama amintum man fis sama'i an yakhsifa bikumul arda fa idha hiya tamur mhm. am amintum man fis sama. أن يرسل عليكم حاصبا نعم فستعلمون كيف نذير الله مدوك كن سركيتي أأمنتم من في السماء shin kun amincewa wanda ke sama wa kenan jama'a kaga wannan karar aya ta nuna yana sama haka duk wani wanda zai zo ya ce maka Allah na ko ina to ka tambaye shi menene ma'anar wannan ayar ita kuma haka Allah yana sama a amintun man fis sama'i shin kun amincewa wanda ke sama an ya sifa bi kumul arda ya dirka da ku a cikin ƙasa fa hiya tamu sai gata tana watangaririya da ku tana tangal tangal tattaribu tana watsal watsal tana nema ta kifar da ku kun yadda Allah ya muku haka am amintun man fis sama'i ko kuma kun yarda wanda ke sama an yursila alaikum hasiba ya turo muku da iska da girgije da bala'i da masifa da tashin hankali fasata alamu na kaifa nadhir Allah ya ce in gwada za ku yadda a yi haka to da kun gane yaya gargadi na yake an gane magana da kyau da kun gane ya gargadi na yake da kun gane ya tsawatar ta take da kun gane ya wa'azi na yake da kun gane ya faɗakarwa ta take an gane magana da kyau to don haka a can alarama da ya fara kawo mana cikin suratu taha da Allah madaukakin sarki yake cewa ma zanna alayka alqur'ana litashqa ba mu sauke maka alqur'ani dan mu wahalar da kai ba Allah ce illa tadhkiratan sai dai wa'azi ne da karantarwa liman yakhsha ga wanda ya ji tsoron Allah sai Allah ya ce tanzilan wannan qur'anin wannan ainihin wato wa'azi wannan karantarwa sauƙaƙƙe ne liman khalaqal arda ko ga wanda ya halicci kasa wasu samawatil ula da kuma samu wanda take menene wanda take menene ita ce maɗaukakiya ta farko wanda Allah ya halitta wata take maɗaukakiya madaukakiya mimman khalaqal arda was samawati al ula tanzilan mimman khalaqal arda was samawati al ula sauƙaƙiya ce daga wanda ya halitti sammai ya halitti kasai ya halitti sama wata take maɗaukakiya ina fata an gane sai Allah ya ce ar-rahmanu kamar ka tambayi waye ne sai Allah ya ce ar shine Allah mai rahama alal arshi stawa ya daidaita a saman al'arshi jama'a Allah yana ina kenan Allah yana sama وقال فرعون يا هامان ابن لي صرحا لعلي أطلع إلى إله موسى نعم وإني لأظنه كاذبا كاسان ناتي مكو دو الدنيا با تبا يوم قلن شيء إرم فرعون وهامان با to kaji ɗaya daga cikin shagantakar da suka aikata hamanu ya ce fir'aun ya ce ya hamanu ya kai hamanu dan fada kenan ka san an ce dama ba a mugun sarki sai mugun to su duka mugaye ne gaba daya <laughs> an gane magana da kyau ko dukkan su mugaye ne fir'aun ya ce wa hamanu ibnu li sarhan gina wani bene mana da wani tsani eh la'alli attali'u ila ilahi musa domin ina so in je in leƙo allan annabi musa yanzu kaga a aƙida ma duk da fir'auna arne ne amma ya yadda allah yana ina yana sama na fata an fahimta ya ce wa inni la azunnuhu kadhiba domin ina karan kamar fir'aun abin nan kamar annabi musa nan ƙarya yake ba shi da wani allah amma da ya ce allah yana sama to min yadda yana sama bari mu je mu leƙo mu gani kaga kai idan baka yarda allah na sama ba kaga fir'auna ma fi ka kyakkyawar akida da tauhidi kenan kaga ko ai ka kai ka kai makura wajen lalacewa a ce fir'auna ya fi ka akida mai kyau ko ba haka bane saboda haka allah madaukakin sarki yana ina yana sama an gane magana da kyau ko alaramma Allah ne ya sake ce mana قل أتكفرون بالذي خلق الأرض قل أتكفرون بالذي خلق الأرض في يومين وتجعلون له أندادا ذلك رب العالمين وجعل فيها رواسي من فوقها وبارك فيها وقدر فيها وقدر فيها أقواتها في أربعة أيام سواء للسائلين ثم استوى إلى السماء وهي دخان نعم فقال لا وللأرض ائتيا طوعا أو كرها قالتا أتينا طائعين الله يبارك على رمضان Allah madaukakin sarki ya ce kul atakfuruna yanzu ka tambaye su yanzu za ku iya kafircewa billadhi khalaqal arda fi yawmayn wanda ya halicci kasa a cikin kwana biyu wa taj'aluna lahu andada kuna sanya masa kishiyoyi Allah da ya halicci kasa cikin kwana biyu two days jama'a yanzu dan Allah ko masallacin nan aka ce an gama gina shi a cikin kwana biyu anya injiniyan nan bai kai a ajiye shi a zo ana karbar kuɗi ana kallon shi ba ko ba haka bane ta dan leko ka ganshi cikin kwana biyu ya gama ginin masallacin nan kawo 500 kai ma kawo bismillah ku shiga ku duba haka ko ba haka ba amma duk duniyan nan gaba daya da tsironta da kasarta da duwatsunta da kwazazzabanta sai ma an kana yawo a duniya za ka gane wace ce duniya ai kai kana najeriya baka san wace ce duniya ba tukunna ina fata fahimci magana inda za ka shiga duniya ka yawo a duniya ka gane wace ce duniya kuma ka ji allah ya ce cikin kwana biyu ya halicce ta wallahi wallahi zaka gane Allah ba abun wasa bane wallahi bai kamata ya hana ka ki hannuwa ba bai kamata ya saka ka ki yin abun ba ko ka aikatawa ba saboda girmansa ya fi karfin ya hana ka ka ce ba za ka hannu ba ko ya saka ka ka ce ba za ka yi ba ba ma saboda baka san wane ne Allah ba baka san girman shi ba baka san buwayarsa ba halittun da yayi ma baka gama kare musu kallo ka gane buwaya da izzar ubangiji ba kul Allah ce ce ne musu a takfuruna billadhi khalaqal arda fi yawmayni yanzu kuna cewa wanda ya halicci ƙasa a cikin kwana biyu wa taj'aluna lahu andadan kuna sanya masa kishiyoyi Allah ce zalika rabbul na. wancan fa Allah da ake muku gargadi akan sa ne ubangijin halittu na fata an gane wa ja'ala fiha rawasiya min fawqiha ya sanya mata duwatsu notuna wanda suka daddaure ta a samanta na fata an fahimci magana wa baraka fiha yayi mata duk wata albarka da yabanya da tsiro da inda za a yi shuka da inda za a yi noma duka yayi mata a cikin wannan kwana biyu ina fata an fahimci magana wa qaddara fiha aqwataha ya kaddara mata abincinta a cikinta inda za a yi noma a samu sai ka ji an ce ma kasa kaza su suke noma shinkafa ƙasar rahi su suke noma alkama kasa kaza su suke noma kaza kasa kaza su suke noma kaza me yake nuna mana wannan yana nuna mana irin albarkar da Allah ya bulbula a cikin menene a cikin ƙasa duka wannan Allah ya yi su a cikin kwanaki guda hudu wa qaddara fiha aqwataha sai Allah ya ce fi arba'ati ayyamin halittar ta cikin kwana biyu kafa mata duwatsu yi mata albarka ɗora mata abincin da al'umma za ta ci a cikinta su ma a cikin kwana nawa biyu in ka haɗa kwana nawa kwana hudu Allah ya ce fi arba'ati ayyami a cikin kwana hudu na gama wannan aikin gaba ɗaya sai Allah ya ce sawa'an daidai ne lissa'ili na ga wanda za su ma tambaya in suka tambaye ka ya aka halittu sama abin nan ƙasa ya aka yi mata waɗannan karanta musu wannan ayar in ji Allah fi arba'ati ayyami. sawa'an lisa'ili daidai ne ga masu menene ga masu tambaya sai Allah ya ce sun mastawa ila sama'i da Allah ya gama halittar ƙasa ya gama mata albarka ya gama kafa mata duwatsu ya gama mata duk wani aiki ya gama mata duk abin da ake bukata a cikin kwana hudu sun mastawa ila sama'i sannan sai Allah ya dumfari sama wajen ita kuma ya shirya ta ya halitta ta Allah ya ce wahiyya dukhanu tana nan in ka kalle ta kamar hayaki take ko yanzu daga kai ka kalli sama za ka ga ta yi kama da hayaki haka ne ko ba haka ba ai bi ma'ana wahiyya kad dukani yanayinta da yanayin tsarinta da yanayin yadda muka gina ta da sinadarin da muka yi aiki a kanta ya yi kama da hayaki faƙala lahada Allah ya gama su gaba ɗaya sai ya ce wa ita sama walil ardu kuma ya ce wa ƙasar iti ya ƙau'an aukar har ku zo gare ni ku bauta min ko kun ki ko kun so ƙalata da saman da kasan he suka ce wa Allah ataina ta'iina mun zo mu bauta maka muna masu yarda da amincewa da jin daɗi ya Allah saboda kai ne mu don Allah jama'a sama da bata da hukuncin wuta ko aljanna akanta kanta saman nan Allah bai ce zai sa sama a wuta ba Kasan nan da bata da hukuncin wuta ko aljanna a kanta Allah ya ce mata ku zo ku bauta min ko kun yarda ko kun ki suka ce sun zo su bauta masa da yarda da so da aminci saboda hi ya halice su dan Allah kai da kake da wuta ko aljanna ashe kenan Allah ya ce ka zo ka bauta masa ba za ka zo ka bauta masa ba kai hakuri da saba mishi ban gane ko kun fahimce ni ba ba za ka yi haƙuri da saba wa Allah saboda kai kana da hukuncin ko wuta ko aljanna sama da ba ta da hukuncin ko wuta ko aljanna ta yadda ta ba Allah amma kai da kake da hukuncin wuta ko aljanna kai ne kake yi wa Allah kangara da fandara da shegantaka wannan shi yake nuna baka san waye Allah ba amma da a ce ka san Allah kamar yadda sama ta san Allah ko kai mar biyayya cikin da'a da so da ƙauna wallahi kai da ka masa biyayya da a ce ka san Allah yadda ƙasa ta san Allah ta mar biyayya da da'a cikin so da ƙauna ba ta saba mar ba wallahi kai da ka yi wa Allah da'a to amma rahim ka san waye Allah yasa idan an ce ka yi kaza ko kar ka yi kaza ku yayi kaza ku lura da kaza yi kaza yi hankali da kaza sai mutum ya zaman zamanto yana kallon ma mai gaya masa kamar wanda ma kawai ya rena masa hankali Allah da sauƙin sarki ya yi mana don haka ya ku bayan Allah Allah madaukakin sarki ya bayyana mana ainihin wato wannan idan aka yi ganawa shine na biyar ko shine na shida babu kasa da haka babu sama da haka face Allah yana tare da kowa kuma zai ba su labari dangane da abin da suka aikata Allah madaukakin sarki ya ce inna Allah bi kulli shay'in lalle Allah dangane da komai alimun masani ne kuma zai ba da labarin dukkanin abin da ainihin wato mutane suka aikata a cikin al'amuran rayuwarsu an gane magana da kyau ko to Allah sai Allah ya ce mai har alam tara ila alladhina nuhu 'anil النجوى ثم يعودون لما نهوا عنه ويتناجون بالإثم والعدوان نعم ويتناجون بالإثم والعدوان ومعصية الرسول وإذا جاءوك حيوك بما لم يحيك وإذا جاءوك حيوك بما لم يحيك به الله ويقولون نعم ويقولون في أنفسهم لولا يعذبنا الله بما نقول نعم حسبهم جهنم يصلونها فبئون نعم إنما النجوى من الشيطان ليحزن الذين آمنوا وليس بضارهم شيئا إلا بإذن الله نعم. وعلى الله فليتوكل المؤمنون الله سبحانه وتعالى يتي ألم ترى shin bakai yi duba bane ya kai mai karatu Bakai yi nazari bane ka sani bane ya kai mai karatu ilal nuhu anin najwa baka yi duba bane zuwa ga waɗanda aka hana su gani da ganawa na fata an fahimta thumma yaquduna limanuhu anhu sannan daga ƙarshe kuma sai su dawo zuwa ga abinda aka hana su din nan na wannan ganawa wa yatanajawna bil ithmi wal udwan suna ganawa ta hanyar sabo da ƙetare iyaka wa ma'asiyatin rasuli da kuma saba wa annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallama Allah ya ce wa idza ja'uka lokacin da suka zo maka hayyauka bima lam yuhayyika bihi Allah sai su dinga ma gaisuwa da irin kalar abin da ba shi Allah ya gaishe ka da shi ba munafukai kenan jama'a an gane ko a bima lam yuhayyika bihi Allah wa yaquluna fi anfusihim har ma suna faɗa a cikin zukatansu laula yu'adhibuna Allah bima naqulu me yasa ai inda a ce annabin gaskiya ne da Allah ya azabtar da mu da abin da muke faɗa a kansa Allah ya ce hasbuhum jahannama jahannama ta ishe su ya su launa ha? za su hige ta fabi isal masir dangane da abin nan shimfiɗa ta yi muni a ce jahannama ta zamanto makomar mutum Allah ya sauwaƙe wannan aya kamar yadda hadisi ya tabbata daga sahabiya na Aisha Allah madaukakin sarki ya kara mata aminci da yarda cewa lokacin da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya kaura daga Makka zuwa Madina to sai zama munafukai sukan yi wani abu na shegantaka sai wannan ya kira mutum biyu haka sai su koma suna ganawa suna maganganun banza haka suna shuna al'ummar musulmi sahabbai suna su, suna shuna su da baki sai Allah ya dinga turowa cewa a hana su waɗannan abubuwan a hana su su daina wannan ganawar da suke su daina keɓewa suna maganganu a gefe wanda suke cutar da sauran muminai babu kyau wannan abu duk sai suka ƙi ina fata an fahimci magana suka ƙi wannan ganawa da suke da wannan haɗuwa da suke suna tattauna suna zunɗe suna yaface suna ƙifce suna shune kasan duk wannan haramun ne ka taɓa alaran bayan suka suna wani kai kana yin haka ka zama dan wuta in ji manzon Allah Allah ya sallama ko kuma ka taba ka taba bismillahir rahmanir rahim Allah ya saka ala ramu wailul likulli humazatil lumaza mhm. alladhi jama'a malan wa addada Allah ya wailun wanda malamai suka ce wailun wani kwari ne a cikin wutar jahannama tasta'idu minhu jahannama bi nafsiha ita kanta jahannama tana neman Allah ya tsare ta daga kwarin wailin a cikin ta yake amma tana tsoron shi To ma'ana wutar kanta tana tsoron wuta yar uwarta saboda bala'inta ya fi to Allah ya ce karin wannan azabar ya tabbata kulli humazatin lumaza da dukkanin mai kifce mai yafate mai shune mai zumbe wannan dan nunawa da za ka yi ka taba abokin ka ce kalle gidan Allah kalle shi ولا تطع كل حلاف مهين har ilo kuma ala rama ya kara danna shi hammazin masha'in binamim mhm. manna'in lil khairi mu'tadin athim Allah ce wala bi kulli hallafin mai yawan rantsuwar karya. mutum ya ta tsuwa kuma abin da yake magana akai wallahi karya ne ba gaskiya bane Allah ya ce to ba ruwanka da irin waɗannan mutane hammazin mahi ko hallafin mahi, wulakantacce kaskantaccen mutum in ji Allah dan duk mai rantsuwa kan ƙarya kaskantacce ne wala kullu hallafin mahi yawa hammazin hammazin mai zumɗe ko mai yaface ko mai kyafce masha'in binamin mai tafiya da annamimanci yana hada fada yana hada guri ya je ya faɗa wa mai gida kaza ai suwana ba sa kaunar ka ai suwana su ne kaza ai suwana su suke kaza ya sa a tsani suwani wallahi Allah ya ce in ka bi waɗannan mutanen za ka tabi ba ruwanka da su da haka duk mutumin da ya zo ma gulma daga ya fara ya haika ce wallahi dama ina da uzuri kuwa da Allah ai min afuwa ni zan ɗan yi gaba sai ka tashi ka tafi ka. sai ka tashi ka tafi idan kuma kana da ƙarfin hali jawo masa irin waɗannan ayoyi ka ce Allah ce masu irin wannan halin yan wuta ne na fata an gane karka yadda kai gulmar mutum in yana laifi kirawo shi ka zauna da shi ka tattauna da shi maganganu a gefe kana zagin wanda kuke da matsala da shi wallahi kai ne cikin matsala ba shi ba shi idan ya gafala daga abin da kake faɗa a kansa kana ta kwasar zunubinsa ne wallahi ka san da wannan in kana da matsala da shi kira shi ku zauna in kana ga yana da nauyin da ba za ka iya kiransa ku zauna ba turamar wanda yake jin nauyinsu ko wanda yake ganin mutuncinsu su mar magana akan abin da yake ma wanda ba daidai ba na fata kun fahimci magana amma da kyafce da yaface da shune ko da yake wasu kyaftan ana yi ne dan wani ya wai ya fada kwata yanzu idan alaran ma ya fada kwata sai ya zo wucewa da motarsa tana hayaki sai a fara shuna shi halle shi Allah ya da yana da kuɗi yi Allah ya da yana da kuɗi amma yanzu ka amma na faɗa masa ita rayuwa a bita a hankali ka ji shi fa wai dama ya faɗa kuma wallahi zaka samu bai taɓa yin hira da hitowa wai ya gaya masa cewa rayuwa a bita a hankali ba ƙarya yake kawai yana so ya zumɗansa ne yana so ya shunansa ne yana so ya yafatansa yana so ya kiftansa ina fata kun gane magana to irin waɗannan halaye yana da kyau mutane su guje su saboda suna cinye annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam yace gulma da kifce da yaface da irin wannan abubuwan suna cinye ayyukan alkhairin mutum kama ta'kulun narul haƙaba. kamar yadda wuta take cin kirare da itace da kara to haka waɗannan suke cinye wa mutum aikin alheri kaga yana can yana ta sa kana ta labta mara aikin lada wala Allah ba addini yake ba mai kyau yasa wata rana hasanul basari ya zo ya wuce ana gulmar hajjaji ibn yusuf na sakafi ana gulmar shi ana shuna shi ana maganganu a yayi kaza a yayi kaza a yayi kaza sai hasanul basari ya ce wallahi duk zaluncin da hajjaji ya yi muku allah na iya saka mu amma ina so ku san wannan abin da kuke in kuka yi wasa wallahi gobe kiyama sai allah ya biya hajjaji da gulmar shi shi ya shige aljanna ku kun wuce wutar jahannama jama'a kuna fahimtar magana in ka san waye hajjaju ka ji hasanul basari ya faɗi wannan magana a kan shi to ka san cewa lalle gulma da kyafce da yafate ba karamin bala'i bane hajjaju ya kashe sahabban annabi muhammadu sun fi mutum ɗari a rayuwar shi abdullahi dan umar ɗin da kake ji ana magana hajjaju shine ajalin shi abdullahi dan umar sahabban annabi muhammadu amma tare da waɗannan manyan laifuka na hajjaj hasanul basar ya ce in dai za ku ci gaba da gulmashi wallahi sai allah ya biya shi da kyawawan ayyukanku ya shiga aljanna ko kun shiga wuta don allah mutum ya kashe sahabi amma ka shiga wuta shi ya shiga aljanna saboda kayi gulmansa gulma bala'i ce ko ba bala'i bane jama'a masifa ce ko ba masifa bace don allah to amma duk inda muka zauna mun dinga ai yayi kaza ai wani an yi kaza ai wani yayi kaza a shura wani a kyafta wani ai magana gidan shi ai magana matan shi ai magana rufar kasuwarsa ai magana matsayin sa na siyasa ai masa ai kaza ai kaza muna ta rusa ayyukan mu ba mu sani ba Allah ka tsare mu daga waɗannan miyagun ayyuka Allah ka kawo mana sauki saboda muna da 'yar sanarwa masu ɗan yawa don haka za mu dakatar da karatun anan duk da akwai sauran lokaci saboda muna so abubuwan su shiga cikin karatu da farko dai a ga masu waɗanda suka tuturo gudunmawa na ainihin wato wannan abu nan jiya asusun muna da 359,599 zuwa jiya kenan a yau kuma akwai adamu muhammad ya turo mana naira dubu sai umar muhammad ya turo mana naira dubu sai abdullahi magaji ya turo naira ɗari biyar sai isa abubakar ya turo naira a dubu biyar kai sori sai isa abubakar ya turo naira ɗari biyar sai abubakar a menene muri aliyu ko ya turo naira dubu ɗaya sai usman adamu adamu ya turo naira ɗari ɗaya sannan sai muhammad shinga ko ya turo naira ɗari biyar sai shahar zaman shehu zaman ne ko shahar zaman shehu zaman ko ya turo naira dubu biyar sai nonem abinan nan point menene microfinance ne ko menene money point to wannan malam abubakar sadiq pharmacy ne jama'a ba wani bane shine ya turo mana kuɗi naira dubu hamsin allah ya saka mishi da alkhairi sannan sai haruna wane ne ibrahim ya turo naira ɗari biyar sannan sai mustapha naira dubu biyar kai naira dubu biyar sannan sai mustapha mahadi salisu ya turo naira ɗari biyar shi ma sannan sai jibril muhammad ya turo naira dubu ɗaya da ɗari biyar sannan sai idris abubakar ya turo naira dubu ɗaya daidai asusun mu yanzu ya tahi ya koma naira asusun mu na marayu kenan ya tahi ya koma naira dubu ɗari hudu da saba'in da tara da ɗari shida da tasa'in da tara muna addu'a duk wanda suka bada wannan gudunmawa Allah ya tsinduma su a cikin jannatul firdaus duk bukatunsu na alkhairi subhanahu wa ta'ala ya ainihin wato biya musu a sannan ɗazu a ɗaya daga cikin mukarraban sanata sa'idu ahmad alkali sannan kuma minista na transport na yanzu ya kira ni kan cewa za a kawo abin shan ruwa na mutum ɗari shinkafa kaza an gane maganar da kyau na mutum ɗari wannan masallaci don haka idan kana bukata sai ka tsaya ka ainihin wato bulayi kai ma ka samu kaɗan karya kashi wala Allah tun da Ramadan din ya shigo baka karya kashi ba to lalle akwai nama a ciki dan san da aka jaddada mun maganar naman nan yawa <laughs> to muna addu'a Allah ya saka masa da alkhairi Allah ya biya shi da aljanna to sannan a yanzu haka da muke tare muna tare da honorable dattuwa alin kumo wanda shine financial secretary na apc na ƙasa wannan bawan allah duk da na san baya so amma kuma dole zan yi jawabi duk da cewa gashi gani a zaune wallahi wannan dattijo da kuke gani gashi muna zaune honorable barka da isowa wannan majalisi Allah ya saka ma da alkhairi Allah kuma ya biya ka a na san kuma abota wannan masallaci kun shaida alkhairin wannan bawan Allah domin kwanakin baya ya turo wani abin tallafi a nan aka zo aka kakkasabta aka rarraba aka tsuntsunka aka yayyaga aka bawa kowa haka ne ko ba haka ba muna addu'a Allah ya saka wa honorable da alheri Allah ya biya shi da ba kwa cewa an ko akwai hasada Allah mutumin da ya mana alheri ai in aka yi masa addu'a sai a yi masa addu'a sosai ko yawwa sai kuma a ce amin Allah ya karba mana dan ba mu san alherin da zai biyo baya nan gaba ba ko a cikin kwanan nan ya kira ni musamman ya mana abubuwa guda biyu na alheri abu na farko ya turo kuɗi naira miliyan ɗaya zunzurutun kuɗi naira miliyan ɗaya ya ce a raba mutum ɗari ga su kwamandan hizba alhaji rabiu haruna haka muka zauna muka zaɓi waɗanda suka ga sun dace muka raba musu wannan alkhairi gaba ɗaya ya isa guraren su. allah ya saka masa da alkhairi allah ya biya shi da aljanna allah ya sa aljanna ta zama komar shi sannan a yanzu haka ya ɗauki nauyin tafsirin nan ana saka shi a cikin talabijin na kaftan tv ko jiya na kalli karatun nan ina gida domin lokacin ya yi daidai da lokacin an gama sallar asham ka zauna kana ɗan karkarya kashi hakan nan kana dan tsotsar na fata an gane so ina zaune ina dan karya kashi na aka saka tafsirin muka kalla so fa na saka tafsirin daga karfe nawa karfe tara zuwa goma kaga lokacin an idar da salar asham kana zaune za ka kalli karatun da izinin Allah wannan kaftan tibin babban gidan talabijin ne a Abuja yake da haka duk mutanen abuja yanzu suna kallon mu suna kallon ku gaba daya muna addu'a Allah ya saka masa da alkhairi zunzurutun kuɗi ya biya wallahi domin wannan aikin musamman ya kira ni wallahi gashi a zaune ba rokarsa muka yi ba ba rokarsa muka yi ba wallahi musamman ya kira ya ce malam na ɗauki nauyin sa karatun ka a kaftan tv ga jami'an su za ku yi magana da su na haɗa su da malam yakubu mai kano gashi a zaune ciyaman nasu yanzu ana tura musu karatun suna kan ainihin wato sakawa muna addu'a Allah ya saka masa da alkhairi sannan kuma su wannan bayan Allah gidansu duk yan albarka ne duk wanda ya san waye babauro alin kumu ba sa ko na horticulture daɗin kowa ya san cewa yana daga cikin mutanen da ake musu kyakkyawan zato a garin nan yana daga cikin mutane wanda suka baza hannunsu suna yi wa al'umma hidima da alkhairi ni na san waɗanda babur alunkumo ya ɗauka aiki daga cikin ɗalibai kai ba baku misali ina malam abubakar sadiq bala da yake karantar da alkur'ani a wannan masallacin to baba wuro alin kuma ya ɗauke shi ya bashi appointment a wannan makaranta yana karantarwa aka ga wannan ya mana abin alheri a to wannan misalin kwaya ɗaya na baku wanda ya shafe mu kai tsaye ba kai kwansa ba kai tsaye to su kuma duk gidansu yan albarka ne Allah ya yi su hannunsu a sake suna taimakon bayan Allah suna hidima wa addini daidai gwargwaro muna addu'a Allah ya saka masa da alkhairi Allah ya biya shi da aljanna honorable ina sanar da kai cewa mutanen wannan masallaci da kuma wannan majalisi suna sanar da sunanka a wannan guri kuma suna maka addu'a da fatan alkhairi dangane da hidimomi da kake wa addini a wannan guri muna addu'a Allah ya saka ma da alkhairi